وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من التفسير a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau asabar ashirin da hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da tara ga watan Juwan ko kuma Yuni miladiyar annabi Isa ibn Maryam alaihi salam a Baitlaham tana da shekara dubu biyu da sha takwas idan ya tabbata. Kafin mu ci gaba akwai katsinawa textile da suke kasuwar laushi sun aiko da turamin zani da ya dudduka guda talatin Allah ya saka musu da alheri akwai kuma basobaka bi ma'ana hukumar da take kula da marayu ta gwamnatin jihar bauchi su ma sun raba wa masallatai sun kawo masallacin nan tura mai ɗaiɗai har guda talatin to Allah ya saka musu da alheri sannan ga wata baiwar Allah da turmin zani guda ɗaya rak ta ce a ba da marayu da niyyar Allah ya kiryar mini da ɗana dan ma ga sunan sa nan eh to Allah ya kiryar da ki ba ki kadai ba har da dukkan ɗaukacin musulmi Allah kuma ya ji kan mahaifana to Allah ya ji kayinsu sannan ga wata baiwar Allah ta ce menene hukuncin sallar tasbihi ya halatta mutum ya dinga yi a wannan wata wata ramalana ko ramadana ko da ke mutane suna cewa ina ce ramalana ya kamata a ce ramadana eh wannan na sha fada na ce ramalana da nake fada ina fada da hausa ne ko da filatanci haka suke fada su ne ‘yan walallalina eh, eh. walallalina su ne masu ce ramalana shaharu ah, ramalana shaharu ramalana lalabi unzila fihi alqur'anu ba haka suke karanta ba to amma da ainihin larabci ramadan ramadan idan za a rubuta shi da hausa ana rubuta d8 ne ramadan to amma an kaji mun ce ramalana to da hausa ne ko da filatanci haka suke fala na'am salatu tasbih malamai suna maganganu a kai waɗansu suna ce ana iya yi hadisin ba matsala wasu kuma ba sa ma ambatonsa a cikin salloli masu muhimmanci saboda haka ba lalle a wannan wata ne za a yi ba inda za a yi ba sai a wannan wata ba a ƙarshe mala ina neman taimakon addu'a wa mijina to ga sunansa shi ma akan ciwon da yake fama da shi na rashin barci da mutuwar gefen jiki da ciwon shuga Allah ya yi masa muna fata Allah ya ba shi lafiya na'am muna cikin suratu muhammad Eh, sura ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai wani suna da ake kiran wannan sura da shi wani suna ne bayan suratu Muhammad akwai suran da ake kira eh, eh suratul kitab a ina aka samu alkital din a cikin wannan sura saboda tana maganan yaki bayan suratu Muhammad ana kiran suran da suna suratul kita saboda haka za ka iya samun sura guda ɗaya tana da sunaye kamar guda biyu ko ma fiye da haka suratul bakara tana da sunaye guda nawa suratul bakara tana da sunaye guda nawa tana da sunaye da dama to suratul fatiha ba wanda kullum ake karantawa cikin sallah eh sunayen sun kai nawa ita ce ma take da sunaye da dama a cikin alkur'ani kana iya ce sunaye barkatai kuma kowane suna daga ciki da akwai abin da ake nufi akwai muhimmancinsa al'imamu suyuti ya kawo cikin littafin al'itikan fi ulumin qur'an dumana sunaye na ainihin suratul fatiha to haka ma wannan sura sunanta ba guda ɗaya ba ne kamar yadda muka ambata kuma da yake an yi magana a kan yaƙe-yaƙe shi ya sa za ka samu ko farkonta ko tsakiyanta ko ta. kamar yadda suratu muhammad muhammad ɗin an ambace an ambata a ainihin farkon wannan sura sai allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم idan kana so ka gagari mutane da aljanu ya kasance kowa ya taba ka sai dai ya gaji ya bari kowa ya ce zai ture ka ba zai iya ture ka ba saboda tsaban ka kama ƙasa ka dafa madafa ingantacciya shine ka taimaki addinin Allah idan dai ka taimaki addinin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bari a wulakanta ka kowa karya ka kowa murkushe ka ba shi yasa Allah ce ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki Allah to Allah zai taimake ku malamai suka ce kowane mai hankali ya sani ba yadda za a yi a ce ka je ka taimaki Allah da me za ka taimaki Allah da tuwo ne ko da kunu ko da dabino saboda za a sha ruwa ko za ka taimaki Allah da ainihin wani makami ko za ka taimake shi da addu'a to da me za ka taimake Allah abin da ake nufi shi ne addinin Allah amma sai Allah ta'ala ya kawo sunansa kai tsaye domin ya gwada maka cewa in ka taimaki addininsa to tamkar ka taimake shi ne duk wanda ya taimaki Allah to Allah ko ba zai bari a wulaƙanta shi ko a ƙarƙantar da shi? ko kuma a karya shi ba Shi shine wa a ƙadamaku kuma idan kun yi haka Allah zai tabbatar da ku ko da za a ture ku sai a ji ku ainihin dirin dirin ba wanda ya sai ture ku saboda kun taimaka wa addinin Allah yasa duk wani mai kuɗi idan yana son ya magance duk barazanan da yake fuskanta to ya taimaka wa addinin Allah ga makarantun islamiyya na al'ummomi daban-daban ga harkan da'awa wanda ake yi ga harkan marayu wanda ake gudanarwa ga kwamiti na ainihin masu adalci da gaskiya ko masu rikon amana wanda za a rinka ba su kuɗaɗe suna duba marasa lafiya marasa galihu ko waɗanda suka kasa taɓuka wani abu ko auren 'ya'yansu ko biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu suna ɗan ba su abin da ya sauwaƙa wannan ana bari a hannun kwamiti ne waɗanda suke masu adalci to sai mai kuɗi ya ɗauki kuɗi ya bayar kamar zaka ko da zakka ce idan ka fitar sai ka ɗauka ka ba da waɗannan ka ce to wannan zakka ce sai a dubi wane ne ya cancanta tun da kai baka da lokaci baka da lokacin da za ka tsaya ma kana raba zakka to sai ka danka a hannun waɗannan amintattun mutane idan ka yi haka Allah ba zai bari a karya ka ba Allah ba zai bari a wulakanta ka ba Allah zai taimake ka ya kuma tabbatar da dugadugan ka, haka ma abin da ya shafi masallatai abin da ya shafi harkar karatu na addini abin da ya shafi harkokin al'umma daban-daban musamman ma abin da zai taimaka musu a lahirarsu saboda haka idan mutum ya taimaka to Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake shi shine ya ayyu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum sai Allah ya taimake والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم كاي سيني ايه بانجلن كما بايد دادي ايه بانجلن سوا والذين كفروا ولن نزغ كافر تي كافر هوا كينان فتعسا لهم ولن الله ودرنسو كومر جنا gare وأضل أعمالهم kuma Allah ta'ala ya batar da ayyukansu ba za su tsinci komai na abu mai kyau a sakamakon aikin da suka aikata ba tunda sun yi kafirci wannan ba zai sa su samu abu mai kyau ba saboda haka result din da za su samu ko na tayin ya'yan itacen da za su samu wato ya'yan itace ne waɗanda yake ruɓaɓɓu ko kuma ba su da amfani saboda kafircin da suka aikata saboda me zalika bi annahum zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum zalika dalilin da yasa Allah ya musu haka bi annahum karihu ma anzala Allah saboda sun kyamace abinda Allah ya saukar na alqur'ani su kyaman alqur'ani suke yi kaga waɗannan lalle hakika kafirawan ne ba sa son alqur'ani kwata kwata ko a karanta qur'ani ko a fassara ko ma qur'ani suka gani suna kyama shine Allah ta'ala ya ce fa ahbata a'malahum sai Allah ya rusa ayyukan su gaba ɗaya lalatar da aikin su shi yasa suka kasance mirginannun mutane shine fata asallahu sun yi tuntube sun mirginu ba za su dawo daidai ba waɗannan ayoyin da makaranta a nan ma sun kasa mana mutane kashi biyu kashi na farko masu taimakon addinin Allah su ne bayan Allah waɗanda suka yi imani kashi na biyu kuma kafirai waɗanda suke kyaman alkur'ani shi anan mala yake cewa ya ayyu allazina amanu Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kai imani in tansurullaha yansurkum idan kun taimake Allah to lalle Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma lalle Allah zai tabbatar da ku. kun gani in tansurullaha me ya cinye nunun ɗin me ya cinye nun ara in laha. maimakon in laha. me ya cinye nunun ɗin in ashartiyya abin da ya cinye nunun ɗin kenan saboda haka idan ka ga irin wannan in to sharaɗi ne da hausa maka suke faɗa in ko idan ko idan in Laha, in kun taimaki addinin Allah yan surkun shi yasa zo da sukuni wa yusabbit aqdamakum maimakon surkun wa yusabbitu aqdamakum sai aka ce surkun wa yusabbit aqdamakum Wala yana bayani ne wa ƴan uwana masu koyon larabci na farko farko domin su gane yadda ake bambantawa duk abin da ya canza wannan wasali shine in na farko din nan ya za karka ganki karaina za ba wuce ce dan haƙƙin da ka raina shi ke tsole maka ido don baka gane wannan ba sai ta wahalar da kai shine in tansurullaha maimakon in tansurunallaha yansurukum yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum wa yuthabbit aqdamakum ina fata an gane ai ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wala yansuranna Allahu man yansuru lalle Allah yana taimakon duk wanda ya taimake shi Allah ba zai kyale ka haka kawai ba to nan kuma ya zo da nunu tawkid shi yasa ra'un din ya zo da fatha ko kuma ya zo da nasba fa innal amin min jinsil amal domin sakamako irin nau'in aiki ne yasa in kai mai kyau zaka samu mai kyau idan kai mumuna zaka samu mai muni Allah ya tsare mu wa yusabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da dugaduganku kuma qala ta'ala sa'an sai Allah yace wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa ta'asal lahum mirgina ta tabbata gare su bi ma'ana aqsa tasbitil aqdami bi ma'ana wato sun kuyan tabbatan dugadugai faduwa kenan lil mu'minina nasirin Allah ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah zai tabbatar da dugadugan waɗanda suka taimaka wa Allah suka taimaka wa manzon Allah to amma waɗannan kafirai su kuma Allah ba zai tabbatar da dugadugan su ba bi ma'ana Allah zai mirgina su kenan duk wanda ya zo sai ya mirgina su duk wanda ya zo sai ya karya su duk wanda ya zo sai ya wulakanta su ko duk wanda ya zo sai ya kaskantar da su babu abin da zai kare su saboda su ma ba su kare addinin Allah ba ba su kare sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kasabata fil hadith ya tabbata a cikin hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam daga manzon Allah annahu qala manzo Allah ya ambaci wani bangare na wannan kalma fata'asal lahu manzo Allah ya ce ta'isa abdud lalle bawan kuɗi ya taɓe, bawan dinare ya taɓe, ko bawan naira ya tabe ta'isa abdud dirhami bawan dola ko kuma ainihin faun shi ma ya taɓe ta isa abdul katifa bawan ainihin bargo shi ma ya taɓe kayan abin duniya kenan kayayyakin duniya mutum yana abu domin ya samu abin duniya eh ta isa ya taɓe Wanta kasa ya mirgine bi ma'ana da ya tuntuɓe sai ya faɗi bayan ya faɗi kuma sai ya mirginu shine ta isa wantakas wa idza kika falan to idan ya harɗe ɗin ya faɗi to kada ya mike wannan mummunan addu'a ce bi ma'ana fala shafahu Allahu azza wa jalla eh kada Allah ya baki lafiya to kun ga wannan ya gwada ba ma kafiri ba mutumin da yake bautawa duniya yake neman duniya kana neman kuɗi da arfe ba ka kiyaye dokokin Allah subhanahu Ta'ala. to kai ma za ka fada cikin wannan amma ka nemi kuɗi ido a buɗe kana kiyaye dokokin Allah wannan abin da ake so kenan domin ba a son zaman kashe wando mutum ya zauna sai sadaka mutum ya zauna sai kyauta mutum ya zauna sai ihsani to idan ba a yi ba fa idan ba a yi ba sata za ka yi ko kuma mutum ya zo ya zauna a masallaci ya ce addu'a ya ce Allah ya kawo ya ce ai mu masu addu'a ne shi me yasa ba zai je nemi sana'a ba me yasa ba zai je yi noma ba me yasa ba zai je kiwo ba me yasa ba zai shiga harkan kasuwanci ba me yasa ba zai yi wannan ba sai ya zauna kawai sai a ɗauko sadaka a ɗauka ba shi haka annabi ya yi haka sahabban manzon Allah suka yi an ce maka sahabban manzon Allah ba sa kiwo ne ko ba sa noma ko kuma ba sa yin sana'a haka manzon Allah ya yi shi ma manzon Allah ba da aikin yi kawai sai dai ya zauna a kawo masa sadaka to karka yadda da wannan musamman ma malaman da suke fakewa a karkashin wannan ai za a kawo sadaka eh Allah ya kawo kaga mutum yana ta shirga addu'a kuma faƙar alima anna samaa la da zahaban wala fidda ai sama ba ta ruwan kule ko tana ruwan naira ne ko sama tana ruwan dola ko sama tana ruwan ainihin pound ko tana ruwan saifa duk ba ta ruwan waɗannan abubuwa sai ka tashi kame ba saboda haka duk wanda ya zamo bawan duniya shi kuma yana neman duniya ba bisa ka'ida ba to ya halaka haka ma wanda ya zauna zaman kake wando sai dai a kawo masa to wannan ya kiga kaskanci abin takaici ne Allah ya sauwake to waɗannan kafirai na kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa ta'asallahu to wannan kan wato mirgina ko kuma tabewa ta tabbata gare su sannan kuma wa atalla a'malahu Allah ya ɓatar da ayyukansu zalika bi annahum karihu ma anzalallah saboda sun kyamace abin da Allah ya saukar la yuriduna ba sa nufinsa wala yuhibbuna kuma ba sa son sa wato kowa azu yake yi ba sa bukata tunda duk wa'azin da za a yi za a ja ayan qur'ani za a kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaman wani ne yake maganan cewa za a zo ana yin tafsiri ai tafsiri tunda ba yi shi a zamanin annabi ba ba ya tafsiri a zamanin sahabbai ba shi ya lauka tafsirin da ake jalalaini ne ya ta fasara ko ku gane ko kar ku gane a'a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi a yanzu idan ka je zaka samu wajen karantarwa yafi abin da yafi ba za ka iya kirgawa ba kafin a fara wannan a masallacin manzo Allah sai da aka fara masallacin su azhar su ne wanda suka shahara suka fi shahara a duniya wanda aka samu masabobi daban-daban suka kakkafa makarantu daban-daban da halakat daban-daban za ka je ka samu masu karatun ƙur'ani musaffa kai ma sai ka shiga cikinsu idan haddanka tana da ƙwari za ka je ka samu masu karatun hadisai za ka samu masu karatun fikihu za ka samu masu karatun larabci za ka samu masu karatun ainihin usulul fiqh za ka samu masu karatun masalahul hadith za ka samu masu karatun ulumul qur'an ga masu karatun falsafa ko kuma mantiki a gefe duk waɗannan za ka samu duk inda kake so sai ka je ka zauna sai yanzu kuma ya kasance a cikin tafsiri za a zo za a faɗa maka usulul fiqh za a faɗa maka masalahul hadith za a faɗa maka hadisin annabi za a faɗa maka hukuncin fiqh za a ambata maka ulumul qur'an za a fassara maka aya sannan an zo maganar larabci na hawu ne ko sarfu ne ko ainihin balaga ne ko luga nan ma za a yi kokari a faɗa maka a lokaci guda kana tattara abubuwa da dama mutane sun ɗauka kawai ana tafsirin Kur'ani ne ko a gane ko kan a gane ana Allah Allah sai an sauke Kur'ani wallahi manufan ba haka bane yadda Allah yake tattara hankulan mutane a cikin watan Ramalana shi yasa ake amfani da wannan dama shi yasa ka lura duk wanda zai zauna wajen tafsiri bayan sallan asuba ya sake zuwa na rana ko na yamma ko na dare a ce a watan nan sukutun gaba ɗaya ka samu karatu da tara sau biyu ko sau uku ko sau hudu to zai yi wahala a kira ka jahili a cikin addinin Allah zai yi wahala a yi magana akan wata matsala wanda yake ba za ka gano hancin abin ko kuma hancin daren ba yana da wahala kwarai da gaske saboda haka ba jalalaini ne ko tafsiri zalla ake yi ba a'a ko da yake ana yin tafsiri ne bi ma'anahu alhaqiqi da ma'anarsa na haqiqa domin saboda ko manya-manyan littafai na tafsirai idan ka ɗauko wani lokacin an kawo aya guda ɗaya za su yi shafi biyar shafi goma shafi ashirin wani ma sai ya yi shafi talatin yana bayanin aya guda daya wannan ba ilimi ba ne yanzu wannan shafi talatin ɗin da kowane shafi guda ɗaya to za a yi awa guda ne ana yin bayani a kansa wannan ba ilimi ba ne aka tattara a waje guda ana karantarwa saboda haka mai tafsiri yana nasa sannan kuma mai kira'a yana nasa tunda an ce ya yatlu alaihim ayatihi shi mai karatu yana tilawa ne me muhimmancin wannan karatu shine duk wanda yake sauraro ya koyi yadda ake yin karatu yasa za ka ji waɗansu ma saboda wani ya ji daɗin yadda karatun yake yana ganin shi ma ya fahimta to malam yana yi shi ma yana yi eh, in ka iya babu matsala amma in baka iya ba ka saurara ka ji yadda ake karantawa wannan ya fi maka muhimmanci don da haka ne za ka koya inda kake kuskure za ka gane cewa ga inda kake kuskure wani lokaci ma mai jan ayan shi ne zai yi kukure, to anan kuma kai ma sai ka gane ka ce a lalle to mai jan ayan fa shi ma wuri yi wuri eh wuri yi wuri ana iya samu mai jan aya yi kukure, kamar yadda yake mai fassara shi ma zai iya yin kukure, wanda yake sauraro kullum zai iya fahimta idan mai fassara yi kuskure zai iya gane inda yayi kuskure tunda daman lan adam tare yake da ainihin cika goma ba saboda haka waɗanda suke kawo waɗannan maganganu suna so su rusa wannan ne daman su ba ruwansu da karantarwa irin ƴan neman falala ne duk abin da aka ce akwai falala to su kuma nan za su bi ba ruwansu da karantarwa don kowa azi za su yi sai su yi maka minti talatin ba za ka fahimci ina suka dosa ba saboda tsaban wayo akwai wani malamin da muka yi shi haka in yana son ya rikita mutane wallahi in aka baki sai yi awa ɗaya yana wa'azi amma ba za ka gane na yi dosa ba to wannan ya zai iya karantar da mutane ya za ka yi ka karantar da mutane ayoyin Kur'ani ya za ka karantar da su hadisan manzon Allah sannan ya za ka karantar da su ilimin furu'a ya za ka karantar da su ilimi na lugar larabci na ainihin nahau ko na balaga ko na sarfu ko ainihin tsaban a wato luga fiqhul luga abinda ake kira fiqhul luga kun ga zai yi wahala kwarai da gaske to don haka ana amfani da wannan dama ne domin saboda wata ne zaman na alkur'ani ku duba ku gani mala'ika jibril yakan zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowane wata ramalana me suke yi karatun qur'ani suna sauka ko ba sa yi suna sauka wala Allah ne masallatan mu na fada su kuma suka lauki wannan idan aka zo tun farkon azumi zuwa karshe sai an sauke qur'ani to amma bi da yake zuwa wajen manzon Allah daman an ce fayudarisul qur'ana eh eh yana karantar da shi ko suna mudarasa na alkur'ani menene mudarasa shine tilawa bayan tilawa sai bayani bayan bayani sai tafsiri bayan tafsiri sai tafsili haka suke tafiya kamar yadda Allah tabaraka ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajalabe inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana abubuwa guda uku da tara alqur'ani a zuciyar manzon Allah haddan alqur'ani shine compilation ko memorization ya kasance annabi ya haddace qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yace yana kan ne to karatu fa shi ma yana kanmu ne idan mala'ika ya karantar da kai ka saurare ki bayan ya kammala fattabi qur'ana sai ka bi karatun sa shine maimaitawa dalilin da yasa an ka dauki karatu sai ka je ka maimaita to in ka maimaita sai Allah ya taimake ka wajen iyawa umarnin da aka bada annabi kenan fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan mu karanta ka saurara sai kuma ka bi karatunsa to Allah ta'ala zai sa ka iya karatun sannan summa inna alaina bayana sannan sai Allah ta'ala ya ce yana kan mu mai maka bayani to duk abin da manzo Allah ya bayani mala'ika ne ya sanar da shi tunda ba Allah ne ya sanar da shi kai tsaye ba ya sanar da shi ne ta hanyar mala'ika shine malamin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan harkan sana a shekara ta karke kafin manzon Allah ya bar duniya lokacin da mala'ika ya zo na farko sai ya sake zuwa na me na biyu sau nawa yake zuwa wajen annabi sau biyu yana karantar da shi alkur'ani to akan wannan ne wato aka tabbatar da manzon Allah tunda Allah ke ce nukuri uka fala duk abin da mala'ika jibrilu bai karanta wa annabi ba a wannan zuwa na ƙarshe da ya zo ya maimaita masa alkur'ani suka yi sauka har sau biyu to wannan baya daga cikin alkur'ani an soke ki saboda haka al'ayatu kanat mansuka an soke ayan ayin ba za ta yi aiki ba ina fata an gane to shi shine sanukuri ka falatansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai wato ba za ka manta ba sai abinda Allah subhanahu ta'ala, wato ya ga dama abinda Allah ya so zai mantar da kai in an mantar da kai kike shi yasa manzo Allah yake cewa tun da mala'ika Jibrilu ya zo sau biyu muna saukan alkur'ani sau biyu to wannan yana gwada mun alaman cewa rayuwata ta ƙare zan bakunci lahira ko manzon Allah ke kara ba ta sake zagayewa gare shi ba saboda haka watan azumi wata ne na alkur'ani dole ya bada muhimmanci ga alkur'ani waɗansu malamai da yawa ma ba sa samun su ta sauka sai a cikin watan ramalana eh wannan zikirin da za a yi ta yi wannan sai ka bar shi sai wani lokaci ko wajen watan ramalana sai kai ta yinsa amma a cikin watan ramalana kamata ya kai ta maimaita alkur'ani domin saboda ya zauna maka ne abin da zai tseratar da kai ina fata an gane to wannan kenan wannan wani karin bayani ne sai Allah ce me afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها Allah ta'ala ya ce afalam yasiru fil arzi. shin me yasa ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba fa kai fa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su ga yadda karshen al'amari na waɗanda suka kasance kafin su su zo ya kasance jammar Allahu alaihim Allah ta'ala ya dandake al'amura a kansu ya murkushe su gaba ɗaya saboda kafircinsu da taurin kansu to idan suka lura da wannan kun su ma sai su kauce ma wannan hanya walil kafirina amsaluha Allah ta'ala ya ce duk kafirai suna da kwatankwacin irin wannan duk kafirin da ya sake ya faɗa wannan layi wanda bai dace ba to ƙarshen makomansa kenan zalika bi anna Allah ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك دليل da yasa Allah ya ɗauki wannan mataki kuma yayi umarni da ayyawo bayan ƙasa domin a gadarusa masu yawa ya annallaha maula ladina amanu saboda Allah shine majibincin al'amuran waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahu su kuma kafirai ba su da majibincin al'amarin su shi yasa ko da zamanin annabi suka yi ta yaƙe yaƙe ba su ci nasara ba aka yi ta samun matsaloli iri daban-daban kafirai ba suka yi ta samun matsaloli iri daban-daban yasa nan mala ya kawo mana hadisi wanda yace wali hadha lamma qala abu sufyana harbin, bin harb raisul mushrikin yawm uhud lokacin da aka tafi yakin uhud maza Allah ya dibi wadansu mutane jarumawa waɗanda suke harbi da kifiya ƙwararru sai ya ɗora su akan jabal ruma sai yace ku zauna akan wannan dutse kada ku kuskura ku bar wannan wuri ko an ci nasara akan mu, ko mun ci nasara akan mutanen nan kada ku bar wannan wuri ya ce kai ko da kun ga tsuntsaye suna cakwaɗan gawawwakinmu kada ku bari sai ya je suwa wajen maza ki ya sauka da lokacin da aka zo yaƙi na farko kafirai sun fito suna da yawa musulmi ma sun fito suna da yawa to duk da haka aka fara ainihin munawasha shine aka dan yi ja waɗannan suka ja waɗancan suka ja so sai ɗan ya zo ya ruɗa al'amari gaba daya yadda musulmi aka zo aka ritsa su sai suka yi ta tserewa ta gefe da gefe shi kuma shi ɗan ya yi amfani da wannan dama ya yi ya kuwa ya ce ya yan kashe muhammad da ya yan kashe annabi to musulmi kuwa ya ji an kashe annabi to me ya rage tunda yana ganin annabi shine addinin saboda haka gare ya sulale ya samu ya tsira da me ya samu ya tsira da ransa shi ne suka yi ta watsewa suna gudu lalle hakika sabai da yawa sun gudu a wannan yaki amma dalilin gudunsu saboda suna son su tsira da ransu ko da yake kuskure ne sun gudu amma sun dawo kuma ayin qur'ani ta tabbatar cewa gudun da suka yi sun yi laifi amma Allah ya gafarta musu to amma waɗanda suke kan dutse su kuma matsalan da aka samu da su Shi ne da suka ga musulmi suna ta koran kafirai suna ta abin nan nasu suna ta koran su kuma kafirai suna ta yada abubuwan suna ta tafiya sai wani ya ce ya kamata mu sauka sai shugaban ya ce ai annabi ya ce kada mu sauka ko ma menene ya faru haka dan jima ne sai suka sake ce ya kamata su sauka suka ce ga musulmi suna ta kora su ai waɗannan kafirai ba za su dawo ba saboda haka mu sauka alganima alganima bi ma a sauka a kwaki ganima kafin su dawo mun tara ganima to wannan saukan da suka yi domin su tara ganima shine kuskure ya za sai Khalid bin al Walid ya zo ta bayan su waɗanda suke kan dutsen sai ya gama da su sai ya gangaro su kuma waɗancan kafirai sai suka juyo saboda haka shine aka sa musulmi a Zakiya, aka kakkashe na kashewa amma saboda kuskuren da aka yi tunda annabi ya ce kada a sauko to da ba su sauko ba da ba yadda za a yi a ci nasara akan musulmi amma saboda sun sauko to shi yasa aka samu matsala wannan ke yake gwada cewa an ka saba wa sunnan manzon Allah to kana iya samun matsala a rayuwa Matar ka kawai sai ta gagare ka ko wani ka ya gagare ka tunda kai ma ka kibin bin sunnan manzon Allah Allah ya sauke ba a fatan haka domin haka babu daɗi to waɗanda suke kan dutse su riga sun sauko kuma abin da ya faru ya faru kakaf gabaliya shine an koli musulmi an fatattake su babu kowa a wajen sai kafirai maza Allah da ke da waɗansu sahabbai su ma kan dutse suka hau domin su tsira da ransu saboda yanzu suka tsaya a wajen duk kashe su za a yi ya za maza Allah da kansa da waɗansu sahabbai sai da suka hau kan dutse shine Abu Sufyan ya zo yi shawagi ya ga gawar wakin da aka kakkake da musulmin da aka ɓaɓɓarka cikinsu ko aka yayyanke waɗansu gaɓoɓinsu da ya gama zagayawa sai ya hango waɗansu ya san kawai musulmi ne suke kan duwatsu shi ne sai ya ɗaga muryarsa ya ce a fil ƙaumi muhammad ya ce a cikin ku akwai muhammad maza Allah ya ce masa abin da suke wajen kada su amsa masa ya ce a cikin ku akwai ibnu abi quhafa akwai abubakar bin abi quhafa abin da yake nufi kenan akwai ibnu abi quhafa manzo Allah ce kalku amsa masa ya sake daga murya yace a cikin ku akwai Umar dan Khattab manzo Allah ce kalku amsa masa alhali abubakar din yana wajen Umar din ma yana wajen manzon Allah ma yana wajen amma manzo Allah ce kalku amsa ku kyale sai malamai suka ce tun da aka ambaci waɗannan guda uku ɗin nan to su ne tura kan musulunci idan babu su babu musulunci manzo Allah kine babban turke a to idan da annabi bai zo da musulunci da qur'ani ba da yanzu kana nan ba ma guje <laughs> Allah ya kyauta amma duk da ya zo da musulunci da qur'ani shine har ka tsinci kanka cikin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah yaki yanzu kana sauraron karatun qur'ani da fasara kuma wannan ya gwada darajar abubakar bin abi kuhafa radiyallahu an da darajar umar ibn al-khattab ko umar dan khattab Allah ki kare yadda da su to bayan an yi wannan kakaf gaba daya annabi ya ce kada amsa falam yujab ba su amsa masa ba wa kala ama haula budan bakin abu sufyan sai ya ce amma kaga waɗannan ya ce faqad halaku ya ce ka kaf gaba ɗaya waɗannan sun halaka duk waɗannan mutane guda uku ɗin nan sun halaka waɗannan mutane ba sa son su ba mu amsa ne domin kar mu gane cewa lalle an musu babban illa tunda daman yaƙi akwai dabara a ciki yaƙi don yaudara to wannan kalma da ya faɗa shi kuma umar ɗan katsa gogan naka radiyallahu anhu sai ya ba ba zai iya haƙuri ba sai ya buɗe baki ya ce kun gani annabi ya ce kada a amsa to yanzu an yi wata magana tun kafin annabi ya ce kara a amsa to shi bari ya amsa tun kafin a kafa doka ya ce ina sanar da kai duk waɗannan da ka amsa guda uku ɗin nan wallahi suna nan abin da yake ɓata maka rai yana nan daren da kan baka rabu da shi ba abin da ya faɗa masa kenan saboda haka musulunci yana nan da karfinsa shi yasa ma da ya ji sai ya gane muryan Umar yace duk yadda aka yi wannan Umar ne yace kazabta ya adu wallahi yace ƙarya kake yi eh, eh, eh. kake fargaba ko kake tsoro yana nan daren dakan sai Abu ya yace to na gane tunda dai haka ne Yau mun bi yau badirin ya yace kaga wannan rana na Uhudu so ina sanar da kai mun ɗauki fansa ne mun yi ramakon gayya dangane da abin da ya faru a yakin badar ya ce walharbu sijalu ma'ana yaƙi jan wasaki ne yau idan kai ne gobe ba kai ba ne yau mun lana wa yau mun alaina wa yau mun nufa wa yau mun nufa. amma innakum sai ya ƙara da cewa to idan kuka sauko mu za mu kwashe mutanenmu amma in kuka sauko za ku samu mutanenku an musu rauni iri daban-daban bayan an kashe mutum kuma an babbar kafi ya ce wallahi ban musu umarni da su yi wannan ba saboda daman bai da kyau ya ce ban musu umarni su yi wannan ba sai dai kuma bai bakanta mu rai ba eh ya ce ban yi umarni su yi wannan ba kuma bai bakanta mu rai ba saboda haka na ga abin da suka yi daidai ne amma ni dai ba ni na ce su yi haka ba saboda idan ka kashe mutum ka riga ka kashe shi me kuma amfanin ka yanke wani abu a ka wannan roƙe ne mummunan abu ne a musulunci musulunci bai yarda da wannan ba kafirai in aka je in aka kashe su shi kenan amma ba a musu irin wannan roƙe musulunci bai yarda da wannan ba to shine kawai sai ya kama waɗansu kalmominsa yana ce hubal ya ɗaukaka hubal ya ɗaukaka hubal ya ɗaukaka kun san hubal wane ne hubal wani katon gunki ne a kan ɗakin kaba a wancan lokaci shi ne ogan ogogi kamar duk gumakan suna ƙarƙashinsa shi yasa ma aka ɗora shi a ɗakin kaba kun ga ya fi ƙarfin a sashi a cikin ɗakin kaba a tun da shi oga ne kwata-kwata yana saman ɗakin kaba ya ce wannan gunki ya ɗaukaka shi ne sai manzo Allah ya ce ala tujibuhu me yasa ba za ku amsa masa ba lokacin da ake magana yake tambayan abin da ya shafe su manzon Allah ya ce kara amsa amma abin da ya shafe Allah sai manzon Allah ya ce amsa duk wannan shirka ne babu wani madaukake a nan duniya sai Allah eh Allah kine babba shi yasa ake ce Allahu akbar ko Allahu azam Allah kine wanda yake al-kabirul muta'al Allah kine babba shi ya mamaye kowa wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal latiful khabir shine maza Allah ya ce me yasa ba za ku amsa masa ba ya suka ce to me za mu ce sai ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal ku ce Allah shine mafi daukaka kuma shi Allah shine mafi girma sai Abu Sufyan sai ya kara da cewa to lanal uzza wala uzza lakum ce to da mun ce hubal ya ɗaukaka kun ce ga Allah to mu muna da uzza ko kuma ba ku da uzza ko Allah ku namiji ne babu mace mu kuma muna da Allah mace lana uzza wala uzza laku, bi ma'ana muna da Allah mace ita ce uzza ko kuma ba ku da Allah mace sai namiji shine Allah فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم ألا تجيبوا sai annabi ya ce mai sa ba za ku amsa masa ba Kalu wa ma naqulu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah me za mu ce kala sai ya ce qulu ku ce Allahu maulana wala maulalaku. don anan in aka baki amsa kirme ne ba zai yi ba Allah ba da mata to kaga kawai duk wani yana jiya iya da kai ba za ka kirkiro wa Allah mata ba to abinda za ku ce shine Allahu maulana wala maula lakum Allah kine majibincin al'amarin mu amma ku ba ku da majibincin al'amari ko kuna da ke to anan ne Abu Sufyan sai ya shiru yace mu dai mun ci galaba kawai sai kama hanya ya tafi to me yasa aka kawo wannan dalilin da yasa aka kawo mana wannan hadisi shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna kafirina la maula lahum lalle Allah shine majibincin al'amura na waɗanda suka yi imani <clears throat> amma kafirai ba su da ainihin maula eh don asalin kalmar maula shine alwali kaman kace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to kaga dai kafirai su dai ba su da wani wali saboda haka almaula yana daga cikin sunayen Allah majibince alwali yana daga cikin sunayen Allah Allah waliyi ne duk ma'anan su ɗaya ne Allah ya taimake mu sai Allah ta halace mai إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله تبارك وتعالى إن الله يبكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات للي Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani نقري aikata ayyuka na ƙwarai aljanna kun ga anan ba ambaci imani kadai ba sai da aka hada da aiki na ƙwarai don mutum ba zai ce yayi imani bai aiki na ƙwarai ba kawai a dauki aljanna ba shi. ba zai yiwu ba sannan aikinsa ba zai saya masa aljanna ba ba domin rahaman Allah ba wannan mun sha yin bayani akan wannan saboda haka idan ka yi imani sai ka yi aiki ba za ka yi imani ka ce za ka kwanta kawai albarkacin wani za ka ce albarkacin wani ba ba zai yi ba eh, ka yi ƙoƙari kai ma ka yi aiki ko mahaifinka ne idan ya yi aiki to ka ƙara akan nasa ko mahaifiyarka ce idan ta yi kyakkyawan aiki ka ƙara akan nata to abin da ake bukata kenan inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa ce jan jannatin lalle Allah yana kigar da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai wato gidajen aljanna wannan gidajen aljanna din nan tajri min tafi al bi ma'ana koramai suna gudana a karkashin gine-ginen yawmal qiyamati ranar tashin kiyama walladina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirta Ya yatamatta'una suna jin daɗi ne a nan duniya wa yaquluna kama ta'qulu al anamu suna ce kamar yadda dabbobi suke ci fi duniyahu wato yadda dabbobi suke cin abinci kun san dabbobi duk abin da ka sanya musu za su ci abinci ba abin da ya dame su to haka ma kafirai duri kawai suke a duniya Ya tamatta'una biha wa yaquluna minha ka akalil an'ami kamar yadda dabbobi suke cin abinci wa laysa lahum himmatun illa fi zalik babu ba su da wata himma sai duri kawai walaza sabata fi sahih to shi yasa a cikin ingantaccen hadisi maza Allah ya yi bayani sai dai maganan da aka ambata din nan duk wani mai ci ya kamata ya saurari wannan hadisi da kyau duk wani mai ɗuri ya kamata ya saurari wannan hadisi da kyau warai da gaske annabi ya ce almu'minu ya'kulu fi mi'an wahid mu'mini yana cin abinci ne da tumbi guda ɗaya mi'an shine babban hanji da guda ɗaya ke ci amma wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a kafiri kuwa yana ci ne da manya-manyan hanji guda bakwai yasa annabi ya taɓa yin bakuwa kawo masa abinci ya kare aka ce a daɗo masa aka daɗo masa ya kare aka sake daɗo masa ya kare aka ce subhanallah amma bayan ya zo ya karbi musulunci ya kawo masa abinci ya cinye ya kawo na biyu sai ya gagara cinyewa sai manzo Allah ya faɗi wannan magana imani ya riga ya cika masa ciki amma yanzu kai ka rinka dure ka kwaki wannan ka kwaki wannan ka kwaki wancan ka kwaki wancan to ina za ka iya sallan asham ina za ka iya sallan tahajjud karshen ta ma ka zauna a wajen karatu ma bacci za ka rinka yi kana gengadi ana faɗin abubuwa masu muhimmanci kana ta bacci shi yasa duk wanda yake tsuri to da Allah ya taka tsantsan ba haka ba zai faɗa layin kafirawa kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma ka yi ƙoƙari ka matse cikinka ba wai an ce kai ta zama da yunwa ba yadda idan ka zo wato ana guguwa ta falle ka ta dauke ka ta kai ka wani waje ba haka ake so ba amma dai akwai tsarin yadda za ka cin abinci ai ba abinci ba yawan cin abinci shine lafiya ba abinda ma ake faɗa shine cututtukan da ake samun su suna faruwa ne ta hanyar cin abinci misali an zo buɗe baki shikenan an kawo jalof kaci an kawo kosai kafi an kawo kunun tsamiya kasha an kawo na koko kasha sannan an kawo dankali kati, an kawo kwai bai gama soyuwa ba kati, an kawo alale ka dora <laughs> eh, eh, dole ciki ya dagule Allah ya kyauta to wannan kenan إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إيه waɗannan kafirai masu ɗuri masu ciye-ciye makomansu wuta ne ranar tashin alkiyama eh, ayyau majaza'ihim ranar da za ba su sakamako saboda haka kada ka kuskura ka bi wannan layi na'am sai Allah ce وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم تعلمكم على بام الأبارين وكأي من قرية الله تعالى يتي أقوى القريود يوى shine wa ka min qarya eh, akwai alqaryu da yawa ashe ashaddu quwwatan min qaryatik waɗannan sun fi tsananin ƙarfi wato alƙaryun sun fi tsananin ƙarfi daga alƙaryanka Allah ya ba su ƙarfin tattalin arziki ya ba su lafiya ya ba su ƙarfi na tuwo ga ƙiran jiki na mamaki kamar adawa da samudawa da mutafikawa da ainihin hatta mutanen fir'auna al'amalika waɗanda ake kiransu amalikawa kifɗawa na ƙasar misira waɗanda suke a shaddu kuwatan min ƙaryatika wato sun fi tsananin ƙarfi daga alƙaryanka na garin makka ya manzon Allah amma da suka yi taurin kai suka yi kafirci Allah ta'ala ce a halaknahum sai muka halakar da su fala nasira lahum eh, babu mai taimako gare su wa hadha tahdidun shadid wannan gargadi ne mai tsanani wa wa'idun aqid da kuma kakedi ne mai karfi li ahli makkata ga mutanen makka yasa kai ma duk abin da ka mallaka in kace za ka yi tawaye wa Allah to rana tsaka Allah zai karya ka eh kai a hankali kar kai gadara da wani abu kai gadara da Allah fi takdhibihim li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda sun kare ta manzon Allah to fa Allah zai maganin su wa huwa sayyidur rusul alhali wannan manzo din shine shugaban manzanni wa katamul anbiya kuma shine cika makin annabawa fa idza kana Allah azza wa jalla qad ahlaka al umama idan ar Allah ta'ala ya halaka da al'umomi alladhina kazzabu ar-rusula qablahu waɗanda suka karyata manzanninsu kafin shi ya zo bi sababihim saboda manzanninsu wanda su bai kai darajar manzon Allah ba to ina ga mutanen da suka ƙaryata shugaban manzanni cika makin annabawa wanda aka baki qur'anin da ya fi littafan baya sannan kuma shine sayyidu walade adama wala fakra shugaban yan adam ma kakka gaba ɗaya hatta annabi adam ma yana karkashin tutan manzon Allah ranar takin alkiyama hatta annabi adam wannan hadisi ya tabbata akan haka to idan Allah ta'ala ya halakar da waɗancan mutane saboda sun karyata annabawansu da manzanninsu ake duk wanda ya karyata manzon Allah to Allah fa ba zai kyale shi ba abinda ake so a gane kenan wa karkanu ashadda quwwata min haula waɗancan sun fi wadannan karfe fama zanna haula an yaqala Allahu bihim fi dunya wal ukhra to menene zaton waɗannan da suka karyata fiyayyen manzanni me Allah ta'ala zai yi da su a nan duniya ko a lahira to su tsorace Allah فيرفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول كودك الله تعالى يا دوكي عذابا غوانا الأمة البركة من ظن الله bayan kuma da albarkacin mai eh albarkacin qur'ani mai ayan ta fada idan manzon Allah yana cikin mu ba za a azabtar da mutanen mu ba ba za a azabtar da mu ba sai kuma aka ce me istighfari istighfari wannan da kuke gani yasa mutane suna raina istighfari ne wallahi ba abin rainawa bane domin duk irin laifin da kai in dai zaka yi istighfari tsakaninka da Allah Allah zai gafarta maka duk irin laifin da ka aikata sai dai ka debo karuma ruma haƙoƙin walansu wasu malamai ma suna ganin hadda haƙoƙin walansu Allah zai iya gafarta maka su sai ya biya su tunda Allah ta'ala mawadaci ne Allah ba za ka yi masa komai ba amma shi zai maka ba abinda za ka yi wa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun yasa ka ce babban abu wanda yafi muhimmanci shine abinci babban abu shine abinci idan ka samu abinci ka cika cikinka ko a harabar masallaci za kwana ko a haraban masallaci za kwana amma baka ci ka koshi ba sai aka dauke ka aka kai ka wani gado wanda ke karan kansa kudin gadon rabin miliyan ne aka ce ka kwana a kai ga filalluka masu laushi eh kamata yi idan ka kwanta minti biyar ka yi bacci amma saboda tsaban yunwa tana rarike cikinka sai ka yi awa nawa ma baka yi bacci ba saboda cika cikin ya fi muhimmanci don idan ka cika cikinka wallahi ko akan tabarma ko akan kafin za ka kwana ba abin da ya dame ka yasa aka ce Allah tabaraka ta'ala baya nufin ku azurta ki ku baki abinci sannan kuma Allah baya son a ciyar da ki baya son a azurta ki baya bukatan baya bukatan wannan ku ne masu bukata inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin eh wannan kenan saboda haka waɗannan ga ƙarfi ga komai amma Allah tabaraka ta'ala ya halakar da su to ku kuma an dan muku jinkiri saboda manzon Allah yana nan idan babu manzon Allah ma aka ce matukan kuna istighfari to Allah tabaraka wataala ba zai azabtar da ku ba wannan fa ya gode waɗansu ne suke istighfari ba fa dukan mutane bane yanzu ka kwatanta da masu sauraron karatu waɗanda suka zo na wajen karatun nan ga su suna da yawa amma percentage ɗin sun ka kwatanta da waɗanda ba su zo ba ya fi yawa yanzu wani yana cin yana zaune yana kallon satellite ta turawa da larabawa waɗanda yake ba su damu da addini ba ko wani yana nan yana zaune a kofar gidansa yana ta fifita yana ta saƙen yadda zai warware matsalolinsa kuma har abada ba za su warwaru ba eh yi mai zo wajen karatu ba ya zauna yana ta fifita na dole ga zafi a ciki ga zafi a waje Allah ya kyauta to ga sun nan birje da yawa to shi yasa aka ce lalle su tsoraci Allah wannan annabi annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi annabi ne mai daraja annabi ne mai martaba shi ne shugaban manzanni shine cikamakin annabawa shi ya zo da alkur'ani shi yake da al'ummomi masu yawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ya ma hala masa da aljanu kuma Allah ma ya ce ya aiko shi rahmatan lil alamin domin ya kasance rahama ga talikai gaba daya to dole ne a yi imani da shi a girmama shi fa innal azaba yufaru alal kafirin bihi fi ma'adihim saboda haka duk wanda ya kafirce da ki to za a cika masa azaba yuda aflahum alazab Allah yana ninninka musu azaba ma kanu yastati'una sam'a ba su kasance suna jin magana wanda za ta amfane su ba wa ma kanu yusirun sannan ba su kasance masu basira suna ganin abin da zai amfane su ba min qaryatika allati akhrajatka wadancan da aka halakar da su sun fi karfi daga alƙarya wanda ta fitar da kai ina ne suka fitar da manzon Allah sune binnin makka kwanakin baya mun yi bayani an samu hadisi daga abdullahi dan abba Allah ki kara yadda da su yace annan ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah lama kharaja min makkah ila al-ghar lokacin da annabi ya fita daga makka zai je gar bi ma'ana kogon saur ya je ya fake urahu qala faltafata ila makka shine sai annabi ya tsaya juyo kallibin makka wa qala anti ahabbu biladillahi ila Allah yace duk duniya babu garin da Allah ya fi kauna sai makka duk duniya ba garin da Allah yake kauna kamar makka yace wa anti ahabbu biladillahi ilayya yace kuma duk duniya a cikin garuruwa ka kaf gaba daya babu garin da nake kauna kaman wannan gari makka manzo Allah ya faɗi wannan magana yace walaula annal mushrikeena Ya yace wallahi ba domin mushrikai sun fitar da ni da gare ki ba yace lam akhruj minki da ba zan fita daga gare ki ba har abada amma sun takura ni sun hana ni sake suna neman su kashe ni shi yasa na fita daga gare ki to wannan fitan bai zama alheri wa mutanen makka ba kaji abin da manzon Allah ya faɗa yasa inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fa adala da man ada ala Allah ta'ala fi harami shi yasa babban dan tabargaza ɗan ta'adda shi ne wanda ya je makka ya bari ya je ya ɓanna wajen to ina ga 'yan najeriya da suke zuwa su je su yi sata wani abin da yake kai shi sata mutum ya kama hanya ya je makka yana kyan wiwi ya je makka yana neman matan takaru ka je makka kana zalunci ka ci kuɗin ba filata ne ka ci kuɗin ba barbare ka ci kuɗin ba gere ka ci kuɗin ba sa'i ka ci kuɗin ba ninge ka ci kuɗin wanda ba Allah ya kyauta wa ka'ayyin min qaryatin hiya akaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum Allah ta'ala ya ce mun halakar da su babu mai taimako gare su saboda me saboda sun kauce wa hanyar Allah sun kori annabin Allah sun wulakanta littafin Allah ke sa Allah ya wulakanta su Allah ya tsare mu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. za ba sake mun za su jawabi su ne wannan kwamitin na ce sun zo akan